Iya, dari Iya, kasih lama, iya, kasih lama, iya, kasih lama. Ini cek lama. Rayu, na su zan kira ki nan a lokacin kuma na zo ta jiran ka har na kai dare karshen wa dai da na zazzabi yana yawa na kwanci na shagon ta gida wallahi sun wato ka da ni ba a rayuwa ta gaba na yarin tsimma da jiran Allah ne suna 'yan fim ɗin hausa ba 'yan fim ai suna buɗe kai na rantse girma da Allah ko me zan ya ba ran shi Yan fim ne to kan me ka gani a fim mutanen da ba kaunar kansu suke wa a kan sun fi su ma jin mugunta suke junan su wa a har da fim ma ah, ya ne gomar gomar gona yi kamar kuna maganar eh, harkar ai ni da ita nake kwana da ita nake tashi Allah ko wallahi Allah ani zo nake in ga na zama celebrity sosai daga na kamo Adam Zango Allah na yi da Allah na zama zakaran gwajin dafi a cikin wannan harkar a cikin wannan harkar take ai kullun ni ita nake kwana da ita nake tashi cikin ranka wallahi tallahi Shaawa sha'awata sosai da sosai wallahi ka gani nan ni ma na rinzi ma da Allah ba kai ne wannan burin to yanzu me abin yi kira to abin yi mai sauki ne eh? akwai mutanen da suke da su sosai wanda a iya samun su kuma suna alkhairi suna mutunta kamar kenan kamar mama gaskiya ba kamata mu je mu samu horo dan mama mutum ne wallahi mutum ne ina ba da girman mugunta a cikin wannan harkar kuma ba shi da mugunta a wannan harkar wallahi yana kuma sa ba ma ko yau ta ganin ka bukata zai ce maka kuma zai ma to why not izinin Allah kuma in dai hakan ne ni zan shige ma gaba za mu je in Allah ya soya zan hada karshe ko shi ko Allah da kuma komai za a dace kuma zan ma kai ka har inda yake kuma in Allah ya soya da zaka tabbatar da abin da ya sai ka faɗa wai dan Allah abokiya da gaske zan ma magana da wasa ne yo Allah an ba magana wasa yo Allah to ai ka san me kai yanzu haka ma ban ta zama ba mu je kawai mu je to ai mu tafi ni inda zan ga horo dan mama eh. alhamdulillah wallahi lazi na ah, ba magana ta kare kawai a gaskiya ka zama Allah ai ka zama ah, ah, So fasta. kuɗin nake ne za ka zo ka raina min hankali ashe da kake min karyar banza ne karyar da kake min kai ba dan kane wuce ba ya hakuri wannan garajen ki ne ke cuta ki billahi tun da na dau alwashin zan saka ki a fim za ki zama wata ke dai kawai garaje ne kawai ki dinga zuwa ko da yaushe kina karanta sikirba a gidana what ki daina tafiya ko ina kamar ya na ba abin nan a sannu a sannu ka tashi ka zo ka cuce ni ka ajje ni a ka nayi tsawon sati daya kuma ka zo ka min rijistar ƙarya a su Rijistar ma ake photocopy. Ke garajen ki ne kewa. Ki yi biyayya ki ladabi. Wallahi tallahi tun da na riga na abin nan za ki zama wata a cikin fim. Ba wani zancen in yi biyayya mika hankali kawai ka biya ni kuɗi na na farko na baka dubu goma. na biyu na baka 20,000 na baka dubu ashirin kenan yanzu kawai ka biya ni kuɗi na yanzu ni na samu horo dan mama shi ba shi da matsala ba shi da girman kai zai sa ni a to wani horo duk yaran mu ne a masana'antar nan duk yaran mu ne duk yaran mu ne ni na fara dora masa kyamara duk yaran mu ne ki hakuri zaki zama wata tsawon sati ɗaya ina gidanka kenan kana nufin zaka yaudare ni ne saboda ni ban taba sanin wani ɗa namiji ba in ba dalilin ka ba kawai yanzu abin da nake so da ke kawai yanzu ki ci gaba yau da daddare ki zo what sai mu zauna in baki wani sikirbu akwai wani sikirbu da wani wani da zai fito ke ce jaruma a cikin su to da ka kawo min na karanta ai shi ma din bogi ne ko ba ko ka sa ni a fim din kinga Allah duk ba ta wannan ba masalaha menene dan kin hafar jinsa na miki ta sanso ne miki rijinsa Allah ba abin da zaka ce ni yanzu an hada ni da horo dan mama ni kike wannan duk yaran mu ne kike wani abu nan dinki wannan duk yaran mu ne kike wani abu nan dinki kai yar uban tusa ta kare bodari alƙur'an yarinya na ta karbo ni ta gano ni duk kudin da nake Allah sa da ita gaba ta ga kuwa ba ni kai banta ma ya kamata in yi dan yi mata wani abin nan ko zuwa in je in kai ta ta ga daraktoci ta ga abin nan billahi in dai ba haka ba kwabar da ba dan na daina samu kinga ki ba